Maleka TV gidan labari. Idan wannan shine karanka na farko a wannan tashar, to ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar kararrawa ta yadda daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai. A sha labari lafiya. Tarka shi a yayin da Aisha Aliyu tsamiya take bayyana wa duniya cewa ita fa samsam ba ta da akawun a facebook ko ɗaya hasali ma idan ka ga wani account a facebook to wani masoyinta ne ko kuma wani wanda yake da ra'ayin haka kuma ta gargaɗi al'umma da su guji sayan kaya a gurin irin waɗannan mutane kamar yadda za ku ji daga bakinta assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu barkamu da warhaka ya gida kuma ya ibada ubangiji allah ya karba mana baki daya a gurguje ina son dan yi wani magana ba mai yawa ba ina son yi magana akan abin da ya shafi facebook duk da dai ina yawan daura cewa ba na facebook to a hakikanin gaskiya ni aisha aliyu tsamiya ban taba buɗe sunana ko in ce ban taba buɗe wani account da sunana a facebook ba duk accounts da kuma pages din da suke kan facebook duk fake accounts ne ban san shi ba kuma ban da alaka da shi to kwana biyu na akwai abubuwan da suke faruwa idan na yi postin ɗin kayayyakin da nake siyarwa a instagram ɗina mutane da suke amfani da sunana a facebook suka yi screenshot su dora mutane suna ta tuttura musu kuɗi to duk wanda ya san zai sai kaya ya siya ta facebook kar ya ɗauka a wurina ya siya ba ni da alaka da wannan don haka jama'a da allah kiyaye ni ba na facebook ba ni da wani alaka da duk pages a nan kuma ummi rahab ce take bayyana nata jawabin cewar an sace mata account don haka tana tsoron kada a je a aikata wata ta'asa da sunanta kamar yadda ita ma za ku ji ta bakinta. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu suna na Umira. Jama'a ina mika sako na a wajen ku shine an yi hakikin account ina dan Allah dan Annabi ina roƙon yan uwa da abokan aski da taya ni kwato account ina. An yi hakin don Allah don annabi duk wanda ya ga sako da wannan suna mai suna ummi rahab don Allah don annabi ina so kar ku sake ku tura ana neman taimako da shi don Allah kar ku tura ba ni bace ba wallahi an yi hakin din shi ko kuma za a iya batanci da shi ko kuma za a iya neman taimako to ba ni bace ba sun canja komai information a kai nawa yan sun mai da shi instagram don Allah a taya ni kwato kayana idan kuma ba zai yi ba Allah ya saka mun abin da suka yi mu zai ma yi insha Kadda dai kumanta kuna tare da tashar nan Muleka TV domin samun labarai da dumudumin su. Ku ci gaba da yi mana subscribing a wannan tashar ta yadda za ku ji labarai kala-kala daban-daban kundin kaniyo da kuma abubuwan da ke shiga da fita a cikin ƙasar mu baki ɗaya.